an koma teburin tattauna kawo ƙarshen yakin isra'ila da hamas Firaministan Faransa zai yi murabus bayan da jam'iyyarsa ta sha kaye a zaben ƙasar. NATO na buƙatar ƙarin dakarunta don ƙarfafa tsaron ƙungiyar. yayin da falasdinawa ke ci gaba da tserewa a gaza sakamakon barin wuta da isra'ila a kan makarantu kasashen masar da qatar da amurka sun koma teburin tattauna hanyoyin samar da yarjejeniya mai dorewa a tsakanin tel aviv da kungiyar hamas hakan na zuwa ne kwanaki bayan da shugabannin hamas suka amince da wasu sharuɗan da ke zayyane a yarjejeniyar tsagaita wuta da isra'ila ta shimfaɗa sai dai jagororin hamas sun ce har yanzu suna dakon jiran amsa daga Tel Aviv. A daren ranar Lahadi, Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya gana da wasu shugabannin Isra'ila akan kawo ƙarshen yakin da shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar wa ɓangarorin biyu tun a watan Mayun da ya gabata. Hamas dai ta ce guda daga cikin sharuɗanta dole ne Isra'ila ta amince da kawo ƙarshen lugudan wuta na dindindin kafin ta kai ga rattaba hannu akan yarjejeniyar. To sai da duk wannan na zuwa ne a yayin da Isra'ilan ke ci gaba da lugudan gidan wuta a rafa a daidai lokacin da yakin ya shiga watanni na goma jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi ta new popular front npf a faransa ta yi nasarar bazata a kan jam'iyyar 'yan adawa ta national rally masu kyamar baki a zagaye na biyu na zaben 'yan majalisun dokokin kasar da aka gudanar a ranar lahadi sabuwar jam'iyyar ta nfp ta lashe kujeru 182 yayin da shugaban kasar jam'iyyar shugaban kasar faransa emmanuel macron ta zo ta biyu bayan samun kujerun 'yan majalisu 168 kamar yadda jaridar le monde ta ruwaito jam'iyyar adawa ta marie le pen ta national rally da kawayenta ba zato ba tsammani sun sauka a matsayinsu na uku da kujeru 143. Firaministan Faransa Gabriel Atta ya ce zai mika takardar murabus ɗinsa bayan da ƙawancen masu sassaucin ra'ayi suka samu tagomashi babu tabbas ko shugaba Macron zai amince da matakin Firaministan ko a'a. A gaba a yau ne za a bude babban taron kungiyar kawancin tsaro ta NATO a birnin Washington da ke Amurka. babban batun da zai mamaye zauren taron dai na zama buƙatar neman akalla rundunoni 35,000 zuwa 40 domin ƙara ƙarfafa tsaron ƙungiyar don tunkarar duk wata barazana da ka iya tasowa daga ɓangaren rasha. taron da na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban amurka joe biden mai masaukin baki ke cikin tsaka mai wuya a game da batun sake komawarsa ga mulkin amurka thomas sauraro labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na dw rahotanni daga birnin yamai na jamhuriyar nijar na cewa dakarun amurka sun tattara inasu inasu sun bar babban sansanin sojin sama da ke birnin sanarwar na cewa sojojin za su kammala ficewa daga agadas da ke arewacin kasar gabanin wa'adin karshe na ranar 15 ga wannan wata ga watan satumba ko a ƙarshen makon da ya gabata mahukunta a jamus sun sanar da kawo ƙarshen ayyukansu na soji a niger ya zuwa ranar 31 ga watan agusta a watan maris ɗin 2024 ne sojojin da suka kifar da gwamnatin farar hula a niger suka katsa hulɗar tsaro da washington bayan hamɓarar da tsohon shugaban ƙasar muhammad bazum a watan yulin shekarar 2023 nijar wacce ke ci gaba da raba gari da ƙasashen yamma tuni ta ƙulla alaƙa da sojojin rasha Firaministan Hungary Victor Orban ya gana da shugaba Xi Jinping na kasar China a yau Litinin a wata ziyarar bazata da ya kai birnin Beijing a kokarin lalubo hanyar kawo ƙarshen rikicin ƙasashen Rasha da Ukraine. ziyarar wacce ya kira manufar zaman lafiya kashi ta uku na zuwa ne bayan ganawa da ya yi da shugaba vladimir putin na rasha da kuma shugaba vladimir zelensky na ukraine Oban na zama shugaba ɗaya tilo da ke da alaƙa da rasha a tsakanin ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai wanda kuma ke faɗi tashin ganin an cimma kyakkyawar yarjejeniya da za ta kawo ƙarshen wannan yaƙi da aka kwashe aƙalla shekaru uku ana gwabzawa. akwai kyakkyawar alaka tsakanin rasha da china hakan ya sa firayim minista orban ke neman shawo kan mahukuntan beijing a kan wannan rikici babban jami'in diplomasiya na kungiyar eu joseph borrell ya ce ziyarar Oban a china babu yawun kungiyar yunkuri ne na kashin kansa don kawo ƙarshen yakin da ke tsakanin rasha da ukraine da aka fara tun a shekarar 2022 To ma sauraro labaran duniyar kenan yanzu kuma za mu je ga rahotannin wannan safiyar. DW harkokin yau. To a cikin harkokin namu na yau za a ji gwamnatin jamhuriyar Nijar na ci gaba da amince na ci gaba da karɓar lasisin aikin tonon sinadarin karfin uranium. Kafin mu je ga sauran rahotannin za mu fara ya da zango a jamhuriyar ta Nijar. Inda hukumomin kula da ilimin karatun boko suka koka akan yadda 'ya'yan makiyaya game da na manoma ke ƙauracewa makaratun boko a daf da babban hutu na watanni uku. An gano da hakan ne yayin da jarabawar ƙarshen shekara ta azuzuwan CM2 masu neman shahadar masu neman shahada wacce ke ba da damar shiga makarantar sakandare shahada da aka kwashe sama da shekaru goma ba tare da an zana ta ba lamarin da a cewar hukumomi ya taimaka gaya wajen faɗaɗa matsalar a bana daga birnin da magaran wakilinmu larwa na malam Hamiya, aiko mana da rahoto Idi Adamu da ke zaman shugaban hukumar ilimin makarantun bokon jihar ne ya bayyana korafin kauracewar biyo bayan kwashe tsawon shekaru ba tare da kananan ɗalibai sun zana wannan jarabawar ba. Wanda aka turo mana aka ce abana za su jarabawa dubu sittin da uku da ɗari biyu da hamsin da hudu. wanda suka zo ranar jaraba dubu hamsin da biyu da ɗari tara tisa'in da uku wanda ba su zo ba dubu goma da ɗari biyu da sittin da ɗaya wannan abu ya yi yawa wanda ake cema absan wannan lokacin da muke lokacin noma ne kuma akwai iyayen da suke ta garin gona da ɗiyansu sannan akwai wasu masu tiya cirani da ɗiyan nasu sannan akwai ɗiyan makyaya kamar hulani na ba ku labarin wata lakwal da ake cima aljannare di yara da suke ɗan wulani ba wanda ya zo jarabawa presente ba a samu kowa ba duka zero inda suke tsayawa cikin gonakai ne to da an fara dama na nuna su bar gonakai saboda gudun tashi hankali hakikan hujjojin da hukumomi suka samu daga shugabannin makarantu cin tuwon fashi a jarabawar ya shafi 'ya'yan makiyaya da manoma hujjojin da makiyayan suka bayar ta bakin alirundo shugaban kungiyar makiyayan ingaina filaye duk wanda muka sani babu su gonakai ne duka babu wurin zama yau aka yi ruwa gobe kawai mun bar karkara tun da da ka bunne haƙi kawai magana za ka kuma in ka tsaya kawai tashin hankali ne shi ne kawai da an yi ruwa ɗaya muka ga daina kirki ne mun tashi mun tai. larwano duka a duniya mu maciyaya mu ne aka bar a baya kullum gwaram gwaram bisa jakki tun da sahi kana riƙe da tsohuwa a saman jakki har bayan lesa a ƙoƙarin ƙungiyoyin malaman makaranta na kare haƙƙin ma'aikata ta bakin kulbali abdurrahman daga ƙungiyar sinan sai da ruwan ciki akan janarijiya muna ba ilimi a cikin mawayacin hali dangance da wannan tsadar rayuwa da adakwai me duk da wannan saboda kasan mu saboda ɗiyan mu ne kannan mu ne an ga yanzu abin da muke iya yi kuma mu ma a mun mu gyaran da zai wadace mu ilimin nan mu fara shi a ɗari bisa ɗari in Allah gwada mana shekara mai kamawa to amma ga Adamu gajeren mamman sani na IDTN masu rike da alli wannan da dadiyar matsala ce da kowa ya san da ita yau aka ce an riga an yi ruwan shifka to samun yaro a karkara sai dan wani dan wani tunda wasu garin gona suke komawa su je su yi shifka su sai an kare za ga yaro ya komo wasu kuma ɗiyan makiya ne kenan ba wani mamaki a ce yau an samu sama da mutanen wannan na basu ba jarabawa sai kana zama da yan garin ku tudu sosai kwana ka zama nasu kwana ka samu yaran wannan sai da dabaru ake samun yaro a ƙauye ba ina da bane da ake matsawa yaro a ce da ƙarhi ubanka sai ya kai ka kai lakwar kana tsoro a ƙarshen jarabawar dai mata na da kaso 52.98 cikin ɗari. yayin da kuma maza ke da kaso 47.2 cikin 100 na adadin waɗanda suka samu. Larwan Malam Hammi, sashen Hausa na DW daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. To har yanzu muna a jamhuriyar ta Nijar inda mahukuntan kasar ke ci gaba da karɓar lasisin aikin tonon sinadarin karfen uranium ga duk wanda suka ƙi yin aiki. bayan na Orano kamfanin kasar Canada COVEX da ya kwashe sama da shekaru hamsin yana tunan uranium an wayi gari an karbe lasisinsa. Daga birnin Agadez jihar da kamfanin ke samun ya samu karbuwa wakiliyar mutula amadu ta aiko mana da wannan rahoton. wannan al'amari ne da 'yan kasar nijar musamman ma al'ummar jihar agadez jihar da waɗannan kamfanonin suka kafu ta a ta bakin salifu manzo ɗan kungiyar farar fula cewa yayi gwamnati ta yi musu daidai da ta amshi lasisin donke ya yi daidai saboda ba yau ba ne aka ce musu in dai bai fara ba aiki to za a amshe a baya wasu wanda suke son su mana aiki saboda wannan sun ɗauke shi ya yi shekaru da shekaru suna wasa da hankalin mutane wanda yake so ya zo mu yi da shi kuma wanda muka san mu ne za mu tsaye da maganar da muke so ba shi ba zai tsaye da maganar da yake so e, mataki da aka ɗauka wannan ya kwatanta cewa lalle Nijar ta shiga karni na 'yancin kanta ta shiga abin da ake so ta yi ta kare duka dukiyar ta kare yan kasa. su ma dai kungiyoyi masu fafutuka fannin kariyar muhalli a ta bakin almustafa alhassan shugaban kungiya agarin ma a arlita cewa ya yi. shi mai yunwa ba zai aje kayan shi ba yana jira wani can sai ya koshi lokacin da ya tunano lokacin nan ya zo ya saya ba zai yi ba. To yanzu abun yana nan yanzu ma ba hana musu ba aka yi su zo a tattamna su faɗi lokacin da za su fara aiki su gwada niyyar su ta yi a ba su ko da yake halayen su ba dai ba ne su gobe ka sun ce ba su da kuɗi ne shi yasa kuma ba za su yi ba ita kuma imu ba mu san dalilin da yassa ba ta son sai ta dira orano ba mu san dalilin da yake so yassa ba za ta yi ba sai dai al'umma mazauna yankin da Allah ya albarkace su da wannan arzikin na sinadarin karfe uranium sun ce suna farin ciki da wannan mataki na gwamnati domin ko suna bukatar cin moriyar arzikin su tare da kira ga gwamnati da ta sa ido sosai ga aikin kamfanonin nan gaba wajen kula da kare muhalli domin sun ga abin da kamfanonin baya suka yi in shi wani mazauni garin Arlit da bai so a naɗi sunan kansa ba gurare da aka gurbata a kama a ko ina inda ake irin wannan ayyuka ana bata yanayi a barbarin abu kara zuba in an baka abu kawai an ce kace kayi shikenan a ce shi ka kayi kuma sai a biya lalace a dawo a dinga a ana nema a dora ma juna lai duk da cewa ana son kamfanoni suna aiki kuma suna bunƙasa amma akwai dokoki na ƙasa da ya kamata a kiyaye in ji Abbas mun kai la maga takardar kungiyar kwadago na masu haƙar arzikin uranium centramin a garin Arlit duk lokacin da ana bin doka komai yana zuwa daidai sai dai muna kira ga duk kamfanoni su sare kansu saboda bukata mu ɗan kasa shine wannan kasan tamu na Nijar ya bunkasa da arzikin kansa. Daga Agades Tila Amadu, DW Hausa a jamhuriyar Nijar. To daga jamhuriyar Nijar za mu je tarayyar Najeriya inda a wannan watan da muke ciki na Yuli ne aka haifi Farfesa Wole Soyinka inda yake cika shekaru 90. Farfesa Soyinka ya taɓa samun lambar girma ta Nobel Prize a shekara ta 1986. lamba mafi girma a duniya ilimin rubuce-rubuce na zamani ya dai shahara a duniya ta fannin ilimin wasan kwaikwayo biyu da waƙe a hikaya ga rahoton da mansur bala bello ya aiko mana daga lagos Profesa shoyinka ya rubuta littattafai sama da hamsin da biyu cikin shekaru 64 baya ga sauran rubuce-rubuce da kasidu da ba su misaltuwa shi dai profesa abin da ya sha faɗa a kowane lokaci shine ɗan adam ya kasance cikin shiri a kowace rana da kyakkyawar aƙida ta cimma burinsa shugaban taron da aka yi na murnar wannan rana mr walter akpana manajin darakta na wani banki a lagos ga abin da yake cewa a dangane da rayuwa ta prop ya zama uban gidanmu a rayuwa ga yawancinmu kuma ba najeriya ba da sauran kasashen itare dr abiodun wanda ya gabatar da jawabinsa a cikin harshen yarbanci ya bayyana prop da cewa ɗan gargajiya ne abin misali. Cewa shoyinka mai bin al'adun gargajiya na kan turba ta samun zaman lafiya da kwanciyar hankali. Mr. Hakim Lasisi ɗalibi ne ga prop. In the spirit of bringer of peace. yana cewa prop mutum ne mai son samun zaman lafiya uh, kamar da ya taɓa rubuta wani waƙe na zaman lafiya a tsakanin al'umma alhaji ibrahim yan doto mai sha'awar rubuce-rubuce na prop shoyinka a tarayyar najeriya ga abin da yake cewa akwai wadanda za su yi koyi da shi saboda irin waɗannan halayen in ka lura irin yadda muke samun koma baya a ƙasar nan to su kuma irin rawar da suke takawa wanda matasa suke kallo to za su koyi koyi da wani abu wanda nan gaba tabbas matasa ba za su bari ba yadda za a tarka tauye musu haƙƙi haka na yadda za a duk yadda za su yi abin da ya kamata su yi magana dole su yi magana su hito su yi magana kuma dole a saurare su. yabon gwani dai ya zama dole in ji mr bola david ojo wani tsohon malami a fannin ilimi a tarayyar najeriya a matsayin shi na mutumin da yana jin tausayin mutane sosai ya yi gwagwarmiya da mutane kuma shi yasa duk abin da ya ga gwamnati yana yi ko shawara yana su sannan kuma idan ya gan matakin da wani gwamnati ko na baya ko na yanzu za su dauka da zai cuci talaka yana fitowa yana makana a tarihi kuwa sai da prop ya taba fadawa gidan jarin bisa yunkuri na ganin sai an samu adalci a tsakanin al'ummar kasar najeriya mansur bala bello dw hausa daga Lagos, Najeriya. To a ta na bunkasa harkokin gandun daji gwamnatin Tanzania ta tashi makiyaya 'yan kabilar Masai daga yankunan su na gado tun kaka da kakanni. Mahukuntan Tanzania dai sun ɗauki wannan mataki ne da nufin janyo hankulan masu yawon bude idanu. Matakin da ake kyauta da zaton ɗan tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na taka rawa a jikinta. Latifa Mustapha Jafar ta haɗa mana rahoto akan wannan batun. kimanin al'ummar masai dubu ɗari uku ne shirin faɗaɗa gandun dajin zai shafa abin da ya sanya rayuwarsu ke shiga cikin garari da dama daga cikin wakilan masai ɗin sun shiga hannun hukuma a shekarun da suka gabata sakamakon sukar matakin gwamnatin ta tanzania kan wannan hali na garari da al'ummar ke ciki guda daga cikin wakilan matan kabilar ta masai da ta bukaci a sakaye sunanta ta shaida dw cewa mata biyu masu juna biyu ne suka rasa rayukansu sakamakon mamakon ruwan sama da ya hana jami'an lafiya samun damar kaiwa gare su mutane da dama na rasa rayukansu a irin haka tarin fuka na kara yaduwa a cikin al'umma akwai matsalolin kiwon lafiya da ke buƙatar aukin gaggawa a yanzu haka kusan kowane mako sai mace mai juna biyu ta rasa ranta ta a yankin gandun dajin Gorongoro da kuma A shekarar da ta gabata ne gwamnatin Tanzania ta rufe ofisoshin da ke yin safarar marasa lafiya da ke buƙatar agajin gaggawa kan abin da ta bayyana da matsalar lasisi. Sai dai wasu na zargin hakan wani mataki ne na takaita harkokin kiwon lafiya da ilimi a yankunan da 'yan kabilar ta Masai ke da rinjaye da nufin tilasta musu barin yankunan zuwa arewacin kasar. ko da DW ta tuntuɓi wani jami'in gwamnati kan wannan matsalar ya katse layin wayarsa kai tsaye. Shugaba samia Suluhu Hassan ta yi babban tsari inda take son ƙara faɗin ƙasar gandun dajin Tanzania daga kaso 30 cikin 100 zuwa kaso 50 cikin 100 sai dai akwai mummunar makoma kasancewar dokokin gandun daji sun nunar da cewa ba amince da gina gidaje ko makarantu ko ma asibitoci a irin waɗannan yankuna ba. A cewar Roman Herr na kungiyar Fiyan mai zaman kanta Jamus idan aka yi nazarin taswirar yankin da kabilar Masai ke zaune shekaru 100 zuwa 150 da suka gabata a yanzu kimanin kaso 80 ko 90 cikin 100 na yankin na ƙarƙashin shirin faɗaɗa gandun dajin na gwamnati ya ƙara da cewa wenn diese Pläne umgesetzt werden, dann verlieren die Maasai aiwatar da wannan tsarin al'ummar Maasai za su rasa iko da kimanin kaso 80 zuwa 90 cikin 100 na kasar su ta gado. Daga bisani Hakan zai iya kawo ƙarshen baki ɗaya rayuwa da al'adar kabilar ta Masai. Ta hanyar bunƙasa ɓangaren gandun dajin dai, Tanzania na fatan janyo hankulan biliyoyin masu zuba jari da masu yawon buɗe idanu daga ƙasashen ƙetare. Ko da a shekarar da ta gabata ma, sama da mutane miliyan guda ne suka ziyarci gandun dajin na Tanzania. Ƙasashen China da haɗaɗɗiyar daular Larabawa na daga cikin waɗanda suka zuba jari a harkar gandun dajin na Tanzania, yayin da Jamus ke ci gaba da baya. bayar da tallafi na makudan kuɗi wanda ta ce na gina asibitoci da makarantu ne ga al'ummar Masai ɗin. To a gaba Latifa Mustapha Jafar za ta sake dawowa da wani rahoton amma kafin nan bari mu je kasar Ghana. Haɗakar ƙungiyoyin malaman manyan sakandare a Ghana sun yi kiraye ga ministan kula da ilimi na ƙasar da ya dakatar da ƙudurin doka akan shirin karatun sakandare kyauta. Daga Accra, wakiliyanmu Jamila Ibrahim mai zango na ɗauki da rahoto. Haɗakar ƙungiyoyin sun yi tunasarwa akan shirye-shirye da dama akan bunƙasarwa ko kuwa inganta yanayin ilimi waɗanda har yanzu ba aiwatar ba wanda ya sanya ƙungiyoyin suke ɗarin ƙafa akan shirin ministan ilimi ba tare da shawartar su masu ruwa da tsaki ba. Babban magatakarda na ƙungiyar malumma ta ƙasa Nat Thomas Musa Tanko ya nuna abin da ya kamata gwamnatin ta yi. Ya ce na ji ana maganar dakatarwa wani dakatarwar ma aje wannan dokar a gefe ne ya kamata tukuna abinda muka fi bukata a yanzu shine kudin tafiyar da karatun gabanin shiga jami'a a ghana yanzu hakan nan maganan baiwa dalibai abinci ma ya gagari kundila ku tafi makarantun ku gani irin abincin da ake baiwa dalibai ta yaya za a ce cd ɗaya ta kudin abincin kowane dalibi wannan turancin ba a gani a zahiri a kwanukan dalibai but you will not find it a nasa bangare shugaban kungiyar malumma waɗanda suka kammala jami'a nagrat angel kabono ya cewa ministan ilimin mafi a'ala dai kawai shi ne. Ya ce, ina buƙatar shugaban ƙasa ya ajiye maganar gabatar wa majalisa wannan ƙudurin ko wani makamance sa a dakatar take.